daya a sha takwas ga watan jumada thaniya hijiran manzo sallallahu alaihi wa alihi da ɗaya, wanda kuma ya zo daidai da ɗaya ga watan shida meladiya ta dubu biyu da goma, a wannan majalisi namu na mako-mako wanda a yau insha Allah za mu fara sabon karatu bayan mun gama karanta littafin a tuhfatul iraqiyya fil a'mal qalbiyya wallafar hamshakin malamin nan taqiyuddin abul abbas ahmad ibn abd al-halim ibn abd salam ibn taymiya al-harrani ad wanda ya bar duniya hijiran manzo sallallahu alaihi wasallam na da shekara 728 wato kimanin shekara 700 da da uku kenan ko a yau insha Allahu ta'ala za mu fara da wannan majalisi wanda za mu karanta kamar yadda muka faɗa ɗaya daga cikin rubuce-rubucen shi wannan gwarzon malami shehun musulunci ta din wanda ya yi da faɗakarwa da ya yi wanda ta shafi shi'ar mutanen iraq kamar yadda aka sani a baya mun faɗi dalilin da yasa muka zaɓi shi wannan malami taqiyuddin ahmad ibn abdul halim ibn abdul salam ibn taimiyya ya zama shine malamin da muke zabo kaɗan ko wasu daga cikin littattafansa muna karantawa mun faɗi wasu dalilai a baya wanda zan kuma maimaita kaɗan daga cikinsu wannan malami kamar yadda aka sani ɗaya ne daga cikin gwarazan sunna ɗaya ne daga cikin dakaran sunna waɗanda suka yi wa sunna aiki da iliminsu suka ba da rayuwarsu cokam wajen hidima ga wannan sunna malami ne da kowa ya sallama masa a ilimi da masoyi da maki da kusa da na nesa wanda yake tare da shi da wanda ma baya tare da shi wanda ya yi da ra'ayinsa da wanda suka saba masa a ra'ayi duk sun sallama masa wajen ilimi da tumbatsa da cika abin da ya shafi sanin alkur'ani da hadisi da tafsiri da fikihu da aƙida da dukkan wani abin da musulmi yake bukata ya san shi dangane da addininsa malami irin wannan babu shakka al'umma tana bukatar shi a kowane lokaci ɗaya kenan dalili na biyu malami ne ahal sunna ba ɗan bida'a ba wanda shi ma wannan wani babban dalili ne da zai sa ka damu da karanta littattafan malami kasancewarsa ahalus sunna ne wanda zai ɗora ka a kan tafarki na sunnar manzo sallallahu alaihi wa alihi sallama musamman ta fuskar aƙida abinda daman mutum yake fafutuka ya sani a rayuwarsa shine ya san menene tafarkin ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama ya koyi da shi sai ka samu malamin da zai ɗora ka akan wannan tafarkin ba tare da ya ha'ince ka ba ba tare da ya ci amanar ka ba ba tare da ya ɗora ka akan bata ba babu shakka wannan ba karamin daci ne ba to malam ibnu taymiya shehi ne na musulunci wanda duk wani wanda yake tunƙaho da sunna sai dai yabi bayansa abu na uku wannan malami ya zo a wani lokaci da duniyar musulunci take fuskantar kalubale iri-iri kalubale na waje da kuma kalubale na cikin gida al'amuran musulmi suka dagule aka rasa gaba aka rasa bayansu harkar aƙida ta lalace ƙungiyoyin ɓata suka bayyana kuma suka rika cin karansu ba babbaka aka nemi ba a manta asali aka nemi a manta tsotsuwa ta farko malamai suka zama daga malaman fada sai 'yan bida'a sai kuma malaman ƙarya ya kasance da dama daga cikin malamai sun ajiye aikin da ubangiji ya ɗora musu na sanar da al'umma addininta sun kama gaba sun su kwana sun shiga wasu abubuwa daban ibn taymiya kwatsam Allah maɗaukakin sarki ya kawo shi a irin wannan lokaci da bidi'o'i suka yi kakatutu a ko'ina sako sako lungu lungu na rayuwar al'umma saboda haka ya fuskanci bid'a bid'o'i daban-daban ya fuskanci wato karkacewa tafarki da aka yi iri-iri ya fuskanci kirista ya fuskanci yahudu ya fuskanci fatattun mushrikai ya fuskanci 'yan bid'a bid'o'in ma kala-kala ya fuskanci bid'ar shi'a ya fuskanci bid'ar sufaye ya fuskanci bid'ar ahlul kalam ya fuskanci bid'ar falasifa ya fuskanci bid'a ta wasu fuqaha'u to babu wani wanda ya riki bid'a face inda taimiya ya fito ya yayi batta da shi sun yi fito na fito kuma da ƙarshe ya nasa don haka littattafansa sai suka kasance sun dace da kowane zamani kowane lokaci ni a iya sani na in taba ga wani mutum da za ka ɗauki littattafansa kana karanta su ba sai ka kamar ya rayu da lokacin da kake ciki kamar a yanzu shi ma yake rayuwa wato littafansa sai suka dace da wannan zamanin da muke ci. saboda haka ubangiji ya raya waɗannan littattafai duk da irin kalubale da ya gamu da su iri-iri da tuggu da kitififi da makirci da aka yi ta ƙulla masa na a ga ƙarshensa a ga ƙarshen da'awarsa da iliminsa amma ubangiji ya tsare wannan ilimin wanda har zuwa yanzu ana nan ana ta kamfata saboda haka muka ga cewa a wannan yanayin namu da aƙidar musulmi take tunkarar hatsurra iri-iri ta bangarori daban-daban babu wani wanda za mu ɗauko littattafansa mu sa a gaba mu karanta mu gano inda tafarkin yake inda bakin zaren yake kamar ibn taymiya saboda haka wannan ta sa muke zaɓo littattafansa domin mu karanta abu na hudu daga cikin dalilan da suka samu ah, karatun littafin littattafan wannan bawan Allah wato cikin irin dalilai waɗanda suka sa muke karanta littattafan wannan bawan Allah akwai jahilta da dama jahiltar musulmi da dama game da wannan bawan Allah da yawa mutane da sunan shi kawai ake ji ibn taymiya ibn taymiya amma ba a san kowa ne ba mutane ba sa karanta littattafansa ba su ma san su ba balle su karanta balle su karantar wannan ta ba wa 'yan bida'a dama suka shiga yi masa kage-kage da sharrance-sharrance saboda irin yadda ya musu ta'adi da yawa a sha'anin bida'a sai ya zan suna iya kirkirar karerai daban-daban su jingina wa ibnu taymiya kai baka sani ba ba haka ba kada yadda za ka yi ka fito ka faɗi yadda gaskiyar take ka bayyana mutane hakikanin al'amarin tunda kai ba baka san shi ba fasidu shay ila yuqi wanda ba shi da abu bai iya bayar da shi to kaga fito da littattafan wannan bawan Allah da karantar da su ga al'umma wannan zai sanya mutane su fahimci irin karerayen yadda ake yi masa maganganun da ake jingina masa ba haka ba ko a ce baya san ahlul ta kamar yan shi'a a yi makiyin ahlul baiti ne sai kuma gashi a littattafansa yana girmama ahlul baiti fiye da yadda su suke girmama su to kaga wannan ya isa ya fi zama hujja akan irin karere da suke yi masa abu na biyar daga cikin irin dalilan da suke daga samu nacewa wannan malami wato kasancewar irin gudunmawar da ya bayar wajen kare aƙida ta musulmi wanda kuma ita ce koli duk wani abin da za ka yi na ibada ba zai samu gindin zama ba sai idan akwai kyakkyawar aƙida idan babu kyakkyawar aƙida babu wani abin da za ka yi kuma ya zama ya karbi a gurin Allah don haka farkon abin da ya wajaba ga musulmi shine gyara aƙidarsa in ka je wa Allah kana da kyakkyawan tauhidi to ana maka kyakkyawan tsammani amma in dai za ka je wa ubangiji babu aƙida to kuma babu abin da kuma za ka tinkawo da shi ko ka tsira da shi a gaban Allah saboda haka aqidar nan ita ce tafi komai ibnu taymiya kuma littattafansa sun fito da wannan babi sun yi bayanin aqidu na na kwarai na mutanen farko sannan kuma sun yi bayanin akasin su wannan ta sa muke zabar littattafansa domin mu ga cewa mun karanta su dalilai da dama wanda lokaci ba zai bani dama in faɗi su ba amma dai waɗannan kaɗan daga cikin abin da ya sa muka dace yana da littattafai da daman gaske wanda ya tsawon rayuwarmu za mu yi ta karanta su mu kai karshen su ba inda muna ɗauko ma 'yan ƙananan ne ba mu shiga ɗauko waga wagagen littattafan ba waɗanda ko cewa a kai kai dakonsu to an haɗa ka da aiki ballantana a ce ka zauna ka karanta su don haka muna ɗauko 'yan ƙananan ƙananan ne amma waɗanda suke cike da manya-manyan ilimin muka wannan littafi da za mu karanta saƙo ne ibn taymiya ya rubuta wa 'yan shi'a na iraq saƙo ne na wanda yake son su da alkhairi yake son su su samu yarda Allah su samu gidan rahama su samu kubuta daga azabar Allah ba wai saƙo ne na ya zage su ko ya la'ance su ko ya ci mutuncinsu ko ya ci jarafinsu ba wannan bane kada wani shi'a ya firgita ya tsorata ya ɗauka zagin shi za yi babu zagi a ciki ilimi ne kawai za a zuba don haka ya kwantar da hankalinsa hujja ce kawai za a rika wato lugudanta a wanda ba za ta bar wa wani mutum wato wata kafa ta ya ce wani abu ba babu zagi babu cin zarafi babu cin mutunci babu wannan za ka saƙo ne ya rubuta wa 'yan shi'ar iraki to kafin mu shiga karanta littafin gadan-gadan ga ya dace mu yi bayanin shi'ar a iraki da aka yi shi'a ta shiga iraki kuma suwaye suka karfafi shi'a har ta samu gindin zama a iraki wannan yana da kyau kafin mu shiga bayanin abinda ibn taymiya ya rubuta suwaye ya rubuta kuma yaya aka yi har ma shi'ar ta samu gindin zama a iraki mun saba da abin shimfiɗa da bayanin wani bangare na rayuwar ibn taymiya ba shakka rayuwar ibn taymiya sha gundum inda mun ga dama za mu kara bangaro maka wani abin na rayuwarsa wanda baka taba ji ba to amma yanzu muna ga ya dace tun da risala ce rubuta mutanen iraki mu yi batun shi'a a iraki ya aka yi shi'a ta samu gindin zama a iraki babu shakka abu ne sananne ga dukkan waɗansu wanda suke bincike dangane da sha'anin tarihin iraki za san cewa iraki nan ne gurin da shi'a ta fara kafuwa a duk duniya a iraki shi'a ta fara kafuwa a garin kufa ko birnin kufa birnin da sarkin muminai umar dan khattab umar abdul khattab ya gina ya kasance matattalar farko ta 'yan shi'a ka duba inda sayyidina umar ya gina nan ne kuma matattarar farko ta makiyansa nan suka je suka tare nan suka fara dasa mummunan shansu. a iraki ne ake da kaburbura da dama na waɗanda 'yan shi'a suke ɗauka a matsayin alloli suna musu bauta irin yadda ake yi wa Allah a iraki ne suke cewa a imma su ma'asumuna waɗanda ba sa sabo a nan aka binne su suna cewa kabarin sayyidina ali yana wato yana najif haka shi'a suka ce kabarin sayyidina ali yana najif najif wani gari ne a cikin shi a cikin iraki wanda magana mafi gaskiya shine sayyidina ali an binne shi ne a fadar sarauta ta a kufa a kasurul imara wato fada ta sarauta inda ya zauna a nan aka binne sayyidina ali ba a najif ba kamar yadda shi'a suke fito abinda aka, aka samu a tarihi cewa harunan rashid ya zo wani guri a nan najib yana ba da hanzarinsa ga wani wanda aka binne a wani guri a cikin najib shi kenan sai shi'a suka ce ai wannan kabarin na sayyidina ali ne kuma shi harunan rashid ya zo ne ya ba shi uzuri ya ba shi hanzari ya ba shi haƙuri saboda abin da ya yi wa 'ya'yansa da jikokinsa to tun daga wannan lokaci sai suka ɗauka wannan kabarin shine na na ali amma wasu masana tarihi abin da suke cewa wannan kabarin ma na almugera bin shu'ba ne kun san kuma babu wani dodo da maki a gunshi a gama almugera bin shu'ba saboda haka suna girmama kabarin mugera bin shu'ba ne suna yi masa bauta a zaton su da suke bautawa ibn taymiya ya yi ishara zuwa ga wannan magana a cikin majmu'ul fatawa nashi juz'i na 27 a cikin iraki ne lokacin da sayyidina husaini ibn ali ibn abi talib ya yi shahada a karbala a nan aka binne shi akwai cikin 'yan uwansa al-abbas da wasu daga cikin 'ya'yansa da 'ya'yan uwansa hassan da aka binne abubakar da umar duk a wannan guri aka binne su haka nan duk waɗanda suka mutu a wannan yaƙi na karbala an binne su a wannan gari na karbala da ke cikin iraki a cikin garin bagdada akwai kabarin musal kazim ɗaya daga cikin limaman su goma sha biyu akwai kabarin jikansa muhammadu jawad shi ma a cikin bagdad a samun ra akwai kabarin aliyul hadi ɗaya daga cikin limaman su goma sha biyu da kabarin ɗansa alhassanul askari radiyallahu ta'ala anhum jami'a a iraki ne shi'a suka ce mahadinsu ya ɓoye a cikin rami wanda suke jiran fitowarsa al almuntabar wanda a tarihi yana nuna wannan da suke cewa ya ɓoye tun yana da shekara biyu dan jariri dan jaririnsa ya shiga rami ya ɓoye suna jiran fitowarsa yanzu a gurin ahlus sunna wannan ba a ma yi shi ba Allah ba bai halicce shi ba saboda haka babu suke jira to a nan a cikin iraki akwai irin waɗannan kaburbura na gaskiya da na karya saboda haka iraki gari ne wanda yake da tsarki kwarai da gaske a gurin shi'a amma duk da haka babu sanda iraki ta taɓa zama ƙasa ce ta 'yan shi'a a tarihin iraki kakaf ba ta taɓa zama ƙasa ce ta 'yan shi'a zunzurutunsu ba kamar yadda iran take da al'ummar cikinta da mahukuntar cikin ta talakawa da masu mulki duk ɗan shi'a iraki ba taɓa zama da wannan a wannan matsayi ba iraki ƙasa ce ta sunna yan sunna su ne ke rike da linzamin abubuwa kuma su suka fi yawa tun lokacin daular umawiyyi har zuwa daular abbasiyina har zuwa daular usmaniyyi yan sunna su suke da ƙarfi su suke da yawa a cikin wannan gari saboda haka iraki da kudancinta da arewacinta da gabashinta da yammacinta dukkan shi gari ne na sunna masu hukuncinta masu sunna ne waɗanda ake hukunta su ma masu sunna yawanci waɗanda suka yi yawace yawace suka yi rubuce-rubuce daga cikin musulmi da wanda ba musulmi ba suka shiga ƙasar iraki duk sun ba da shaida akan wannan irin su ibnu batuba irin su hamadullahi farisi da sauran marubuta waɗanda suka rubuta tarihin yawace-yawacen su a duniya abinda suka gani a iraki ya nuna musu cewa iraki ƙasa ce ta 'yan sunna ba ƙasa ce ta 'yan shi'a ba na'am akwai wasu gurare da shi'a ta yi kakatutu a iraki akwai wasu 'yan gurare da shi'a ta yi kakatutu a iraki da farkon al'amari sun yi dandazo a kufa wanda an san anan ne sai da ya mayar ita hedikwata bayan madina nan ya mayar kofa hedikwata da haka sun riki kofa wani guri wanda yake kamar santa ta su cibiyarsu ta yan shi'a daga baya kuma kofar ta yi rauni sai ya zan garin najif inda suke da'awar a nan kabarin sayyidina ali yake sai ya kwace wannan matsayi sai ya zama shine babbar cibiya ta yan shi'a iraki wannan kuma ya faru a karni na hudu na hijira sannan akwai garin hilla shi ma gari ne wanda ya shahara da shi'anci saboda haka ya zama shi ne gari kamar na biyu daga cikin manya-manyan a cibiyoyi na shi'a a iraki bayan ta ɗauke najib a wannan gari na hilla da kuma najib akwai santoci daban-daban na 'yan shi'a akwai makarantunsu a nan aka haifu da yawa daga cikin malamansu ko malaman suka zauna a zamanin daular usmaniya karbala ta fito da can ba a ma san da wani gari karbala ba duk da cewa a nan ne aka yi wannan bala'i aka kashe sayyidina husaini da wasu ahlul baiti amma gari ne dan kankani sai a lokacin daular usmaniya a lokacin wannan gari ya fito har ma ya shahara saboda haka akwai wasu gurare kaɗan waɗanda shi'a suke da ta cewa a ciki amma duk da haka akwai kuma sunna a gurin shi'a sun yi kokari su mai da iraki ta zama ƙasa ce ta yin shi'a zalla irin yadda suka mai da iran sun yi wannan kokari musamman lokacin daular buwaidiyi akwai balo buwaihi wasu mutane ne waɗanda suka yi mulki a cikin garin iraki wanda suka ƙarfafi bayan shi'a suka mara musu baya suka ba su gudunmawa iri-iri waɗannan 'ya'yan wani mutum da ake kira buwai akwai ahmad akwai husaini akwai ahmad akwai hassan akwai ali cikin 'ya'yansa sun bayyana a shekara ta 321 babbansu shine ake wa laƙabi da imadun daula cikin waɗannan 'ya'yan wannan mutum da ake cewa buwai babban ɗansa shine imadun daula wanda imadu daula ya samu mulkin wani yanki cikin kasashen farisawa inda yake wa wani ɗaya daga cikin shugabannin farisawa gwamna a wannan gari daga baya ya samu galaba har ya kwace wannan garin da yake ƙarƙashinsa ya kwace garin da yake ƙarƙashinsa ana kiran garin karaci ya kwace shi ya kuma kwato wasu yankuna na kasar farisa suka zama karkashinsa daga nan kuma sai ya kokarin tura 'yan uwansa akwai ahmad ɗaya daga cikin 'yan uwansa sai ya tura shi ya je ya shiga bagdad ba tare da ya samu wani wani karan batta ba ko wata turjiya wato a lokacin bagdad ko in ce iraki tana karkashin daular abbasiya daular abbasiya kuma a lokacin ta yi rauni matuka da gaske sarakunan ta sun yi rauni banda duniya babu abin da suka sa a gaba babu tunanin eh, ci gaban al'ummar su ko ci gaban addinin su don haka da wannan mutum ya zo sai ya samu garin tukus-tukus sai ya shigo garin bagdad a lokacin da khalifa na daular abbasiya shi ne khalifa na gaba ɗaya amma kuma shi wannan mutum ya samu shigowa suka nuna za su yi biyayya ga khalifa suna karkashin khalifa ba su cire shi ba amma suna karkashin khalifa amma su ma suna da taitin suna da sarauta tasu ta musamman babban su shi Ahmad din aka rika masa lakabi da Mu'izzud Daula wanda shi ne ya zama kamar na'ibin dan uwansa da yake yankin Farisa yana mulki imadun Daula ya zama da shi ke rike da da Iraki a wannan lokaci sannan akwai rukunin daula ɗaya daga cikin ɗan uwansu yan uwan shi wannan imamin daula wanda suka zo suka mamaye garin bagdad ba su kwace ba su kori khalifa ba amma kuma suke tafiyar da sha'anin suke tafiyar da sha'anin sha'anin gari waɗannan mutane banu buwai ko albuwaihiyuna ba su koye shi'ancinsu ba su koye shi'ancinsu ba wato sun fito sun bayyana shi an cinsu ƙarara tun lokacin da suka karbi wato ragabar tafiyar da bagdad ga dai khalifa amma kuma karfin tafiyar da bagdad yana a hannunsu tunda shi khalifa ba shi da abin da zai iya yi na farko dai ya rasa karfinsa da haifarsa da mutuncinsa sannan ƙasa a tsiyace ba kuɗi waɗannan kuma su suke suka shigo da kuɗi za ka su suke tafiyar da albashin ma'aikata albashin sojoji duk su suke bayarwa kaga su suke da ta cewa to amma kuma ga su shi'a ne shi'a mai tsatsauran ra'ayi saboda haka sai suka duka wato kokarin su karfafi shi'a su kuma wato karya sunna a garin bagdad da wuya a shekara ɗaya ba tare da an yi wani tashin hankali da taho mu gama tsakanin sunna da shi'a a bagdad ba wanda kuma za a yi asarar rayuka da dukiyoyi da yawa a kona kasuwanni da dama mutane su mutu tun daga shekara ta 351 aka fara samun wannan tashin tashin tashina duk daga mu'izzud daula shi wannan mutum wanda suka zo suka kwaci suka kwaci iraki gashi shine kamar mai wuka da nama amma shi a za su yi abinda suke so babu wanda zai hana musu ba wanda zai daga musu kara akwai lokacin da suka bi masallatan ahlus sunna a lokacin shi wannan mu'izzud daula suka bi masallatan ahlus sunna a Baghdad suka rubuta la'antar muawiya da khalifofi guda uku kowane masallaci sai a je a rubuta la'antar Allah ta tabbata ga abubakar da umar da usman da khalifofi uku haka su rika wanda babu wani wanda ya isa gashi khalifar abbasi wato khalifa da daular abbasiya wanda shine khalifa sunna ne amma ba zai iya yin komai ba saboda waɗannan sun fi ƙarfinsa a shekara 352 shi wannan mu'izzud daular ya yi umarnin cewa duk a rufe kantuna kada wanda ya fita kasuwa a tsayar da saye da sayarwa kowa ya fita a nuna abin nan bakin ciki na kashe na Husaini wato shi ya fara kirkiro da bida'ar fitowa ana yawo kwararo kwararo maza da mata ana shelanta tsinuwa da la'anta ga waɗanda sun kashe Hussein ga Yazidu da ma kuma wasu daga cikin bayan Allah ma waɗanda ma ba su halarci lokacin ba shi wannan mu'izzud daula a Iraki shi ya fara wannan a bagdad ya sa mata su fito kansu a buɗe gashin su tsatsa su rika marin kansu suna kuka suna ihu su shafa bakin abinan bakin gawayi a fuskokinsu suna kuka suna nuna takaicinsu da alhininsu ga mutuwar ko ga kashe sayyidina Husaini dan Ali radiyallahu anhu a wannan lokacin sarki ya kasa yin wani abu kuma mutane babu abin da za su iya yi saboda karfi yana hannun waɗannan ɗan shi'a wanda tun daga shekara ta 352 a lokacin da aka kago wannan bid'a da yanzu kuke gani ana zagaye gari ana tsinuwa duk shekara da sunan tuna mutuwar sayyidina Hussein shi wannan mu'izzud daula a Iraki shi a Baghdad shi ya fara kirkiro wannan wannan bid'a gabanin haka ba su kasance suna yin haka ba ibnu kathir a cikin littafinsa al-bidaya wa nihaya ya kawo mana ya yi mana bayanin irin yadda abubuwa suka rika kasancewa a ƙarƙashin daular bani buwaihi a cikin iraki a wajen karni na hudu yake cewa a wannan lokacin da aka kirkiro fitowa da ganguna da badujala ana bugawa a bagdada a ranar ashura a lokacin ne mutane sukan fito a zuba bakin gawayi ko toka a kan hanya a ɗauko baƙaƙen ƙyallaye a rataya a jikin gidaje ko a rataya a jikin kantuna a lokacin da mutane suka rika fitowa 'yan shi'a suna nuna bakin ciki da kuka na an kashe sayyidina husaini a ranar ashura goma ga muharram a lokacin ne har ma wasu sukan kishan ruwa a wannan yinin gaba daya wai saboda an kashe sayyidina husaini yana jin kishi saboda haka suwa ba za su sha ruwa ba a lokacin ne mata su karka fitowa kansu ko dan kwali babu sun saki gashin su yayi biringi tsatsa haka sun shafa bakin gawayi a fuskar su suna marin fuskokin su suna dukan kirjin su kafafuwansu ba takalmi suna zagaye kasuwanni da kwararo-kwararo a cikin gari suna nuna bacin rai da mutuwar sai na hussein a wannan lokacin daular banu ne da bid'o'i waɗanda suka fi wannan muni ibn kafir ya rubuta wannan cikin littafinsa al-bidaya wa nihaya waɗannan banu ko al yuna wanda shi'a ce wato bakar shi'a sun wulakanta khalifofin daular abbasiya wulaƙanci iri-iri wanda suka nuna cewa duk wani abin da yake da alaƙa da sunna to ba sa tare da shi kuma za su iya cin mutuncinsa domin suna ganin banul abbas kwatar shugabancin nan suka yi daga 'ya'yan sayid na ali su a gurinsu suna ganin wato 'ya'yan sayid na abbas ibn abdulmuttalib wato fashin mulki suka yi don haka ba su da ba halattattun shugabanni ba ne don haka za a iya cin mutuncinsu akwai lokacin da shi mu'izzun daula din ya yi tunanin ya kamata ko ya ma kwace khalifanci ya danka wa yin daular ubaidiyya daular da muka sha bayani waɗanda su kuma su suka kirkiro maulidi a masar su kuma a lokacin bakar shi'a ce ta gani kashe ni wanda su suka kashe adul sunna suka kashe malaman sunna wanda a zamaninsu a ƙarƙashin daular fatimiyya ko daular ubaidiyya wanda shine sunanta na hakika an kashe malami na sunna ya kai dubu hudu a lokacin baka isa ka sa wa sunansa umar ko abubakar ba ka kwana lafiya za ka ba ka da iko ka sa wannan suna malaman sunna suka ga ta'addanci iri-iri to a wannan lokacin ɗan wannan tsakankanin su kuma suna rike da masar waɗannan kuma banu buwaihi suka dira ƙasar iraki musamman bagdad suka kwace mulki daga hannun khalifa na daular abbasiya amma ko ba su tuɓe shi daga matsayinsa na khalifa ba in an tashi limami ya tashi hudu ba a mimbari ran juma'a zai yi addu'a to zai yi wa khalifa yana na a matsayin khalifa amma khalifa ne na je ka yi ka ba abin da zai iya yi to daular daula yi tunanin ma ya tuɓe shi idan ya tuɓe shi sai ya ɗauko wani daga cikin waccan daula ta ubaidiya sai ya bashi har ma ya rubuta ya rubuta musu cewa za mu karɓi shugabanci don naku ne ku ne 'ya'yan sayyidina ali 'ya'yan fatima za mu mayar muku da haƙƙin sai ya shawara da wasu daga cikin makusantansa ga abin da yake tunanin yayi ya suka gani sai ɗaya daga cikin masu bashi shawara sai ya ce ina ga a sake duba abin nan ga yanzu waɗannan da suke tare da kai ma'ana sojojinsa da yaransa da 'yan shi'ar da ke tare da shi suna kallon wannan khalifa a matsayin wanda ba halattacce ba kai suna ganin duk umarnin da ka ba su za su iya bi idan ma za ka ce su kashe khalifa za su iya kashe shi a yayin da ka ɗauko wani wanda za su rika ganin shi ne halattacce kai ma kuma a aƙidar ka shi ne halattaccen shugaba to shi kuma zai iya ba da umarnin a kashe ka kuma su kashe ka saboda haka ka zauna a haka kakka yadda ka ba waɗancan domin ka ba su ka ba su ƙarfi ko mutane za su yi musu biyayya domin sun yarda cewa su ne halitta saboda haka sai ya fasa kaga duk wanda ya nuna shi amma ba dan Allah ake yi ba akwai sanda kudin su kudin hannun su yayi karanci suka ga yaya za su yi su samo kudi sai kawai wani ya ba da shawarar cewa kawai a aukawa fadar halifa khalifa na daular abbasiya aukawa fadarsa a ci mutuncinsa a kwaci duke tashi a tafi menene kuma haka aka yi suka aukawa abin nan fadar khalifa a billah ɗaya daga cikin sarakunan daular abbasiya da lokacin a lokacin shugabancin baha'ud daula wanda ya zo bayan mu'izzun daula ya auka cikin fadarsa aka turo shi daga kan karagar mulkin nashi domin daman naje kana yi ka ne aka kwashi dukiya zinari da azurfa mutane ma suka yi tawawa a lokacin akwai al-mustakfi billah ɗaya daga cikin sarakunan badul abbas ne mu'izzu daula shi ya ci mutuncinsa ya sa aka kama shi aka cire masa rauni aka ɗaure shi da rauninsa ya tura shi gidan kurkuku a gidan kurkuku ya mutu ya naɗa wanda yake so sai ya zan su suke nada wanda suka ga dama su cire wanda suka ga dama yanzu nan suna iya nadawa kafin yamma ta yi su ga wannan bai musu ba su cire da haka daular abbasiya ta zama kawai hotoci. ce waɗannan 'yan shi'a su suke yin abin da suka ga dama ƙarƙashin jagorancin bani buwai a shekarar hijira 334 al'amura na siyasa da na tattalin arziki da na zamantakewa sun lalace kwarai-kwarai da gaske a cikin garin iraq lokacin da balubuwai suka samu damar riƙe Bagadada a hannunsu sai al'amarin kuma ya ƙara ci gaba da tabarbarewa suka fito ƙarara suka nuna cewa su shi'a ne kuma kowa in yana son zaman lafiya a garin bagdad da sauran yankin iraki to dole ya shi'a suka yi ƙoƙari matuƙa da gaske da za su shiga sun mai da iraki ta zama wata babbar cibiya ce a duniya ta shi'a suka ci zarafin sarakuna na daular abbasiyya a lokacin suka jawo 'yan shi'a suka ba su dukkan wata goyon baya dukkan wani goyon baya da dukkan wani abin da za su bukata na su ga cewa shi'ar su ta yi ƙarfi a wannan lokacin sun san cewa ahlus sunna tunda ba su da wani shugaba mai ƙarfi ba abin da za su yi domin duk tafiya duk tafiya a tarihi tana samun ƙarfi idan an samu shugaba mai ƙarfi da zarar shugaba ya yi rauni to mabiyansa ma za su yi rauni in shugaba ya zama mai karfi mabiyansa za su yi ƙarfi in ya zama mai adalci to za a samu al'umma mai tabbatar da adalci wanda kowa yake tsoron zalunci amma in ya zama azzalimi to kowa kuma zai iya tunanin yin zaluncin ba komai bane tunda shugabansa ma yana yi to a lokacin duk daga sunna suna da yawa amma ba su da shugaba waɗannan kuma sun shigo da ƙarfinsu na dukiya da makamai da sojoji masu tireni don haka duk da yawan sunna a bagdada ba za su iya yin komai ba waɗannan banu buwai su suke da ƙarfi su suke tafiyar da al'amura don haka gadan-gadan sai suka shiga yaƙar sunna din suka cewa sun rushe sunna suka rika taimaka ma waɗanda suke shi'a da masu da'awa da wa'azi na shi'a kamar irin su Musa ibn Dawud da Shirazi wanda ake masa laqabi da al-mu'ayyad fi wanda ya fito daga wani gida na shi'anci mai tsawon mai dogon tarihi a harkar shi'a wato iyayensa karamita ne waɗanda suke da aƙidar batiniya wanda mutum yana jin yaruka yana jin yana jin farisanci yana jin kuma larabci yana da littattafai da dama wanda firkar ismailiya kungiyar ismailiya a har yau har yau har gobe suna alfahari da littattafansa to a wannan lokacin ya taka rawa mai tsanani wajen ya ga ya karfafa sha'anin shi'a ya yaɗa ɓata da fanɗarewa da lalaci ya kuma tabbatar da aƙidarsa ta karamika daga cikin irin littattafan da ya akwai littafin sa kitabul majalis muayyadiyya wanda har yanzu a guraren yan ismailiya suna karanta wannan littafin wannan mutum ya samu karfi kwarai da gaske a wannan lokacin ya rika yada sa saboda goyon baya da ya rika samu daga sarakunan bani buwai aka yi ta samun fitintunu tsakanin shi'a da sunna saboda shi'a din suna ganin suke da karfin daula don haka za su je su yi tsokana su tabo sunna babu abin da za a iya yi musu suna ga sarki mu'izzun daula ko wanda zai yake lokacin yake mulki zai goya musu baya ne kai tsaye an yi wannan a shekara ta 338 ita ce farkon fitinar da aka samu a zamanin garin buwaihi a iraki an samu irin wannan a shekara ta 340 a wani gari da ake kira wanda a dalilin haka aka kwashe dukiyoyin al'umma aka yi awon gaba da dukiyar al'umma a wannan shekara a bagdad ta 340 wani mutum ya fito yana da awar cewa duk ruhin wani annabi da wani siddiki yana jikinsa shi matattara ce ta ruhin annabawa da siddiƙai kaji shaidani ya tara littattafan zindikanci iri-iri a gidansa a wannan lokacin aka je aka kama shi aka yi bincike aka gano irin abin da ya tara da kuma irin da'awarsa da ya tabbata cewa zai halaka sai ce ai shi dan shi'a ne yana cewa dan shi'a ne sai aka je aka gaya mu'izzin daula an kama wani dan shi'a nan da nan sai aka sai shi kuma zai dala ce a sake shi wato yana cewa dan shi'a ne shi ke na wanda ya isa ya kubutar da shi kaga wannan ya nuna yadda irin shi'a suke samun goyon baya a wannan lokacin har ma zindikai suna fakewa da rigar shi'a din kuma suna kwana lafiya duk zindikancin da mutum zan in ya ce shi shi'a ne za a kyale shi akwai matar da ta fito ta ce ita ruhin fadima ne a jikinta ruhin fatima yana cikin jikinta ita ma lokacin da aka kama ta ta ce aka kai ta gaban mu'izzul daula ga shi dai waziri a lokacin wazirin sarki wazirin khalifa sunna ne alwazirul muhallabi amma yana jin tsoron mu'izzul daula wanda dan shi'a saboda haka dole aka saki matar ta je ta ci gaba da abin da take yi wani kuma ya fito ya ce shine a mala'ika jibrilu ki shi inda ya nan na goma ya yace shine mala'ika jibrilu da ahlus sunna suka kama suka fara dokan shi sai yace ya shi shi shi baiti ne kuma daga cikin ahlul baiti ne nan da nan mu'izzud daula ya aiko ce a sake shi aka sake shi je ci gaba da shi to haka a wannan lokacin suka rika yi a shekara ta 346 aka samu fitina tsakanin sunna da shi'a saboda zagin sahabbai da aka yi a garin bagdad a wannan lokaci an kashe mutane da dama daga bangarorin biyu an kashe daga sunna din an kashe daga shi'a din a wannan lokaci babu abin da gwamnati ta yi saboda kusan da sanar da sanin ta ne wannan fitilar take faruwa a shekara ta 347 harkar zagin sahabbai da kafirta sahabbai ta ƙara yawaita a cikin garuruwa daban-daban har ma a shekara ta 348 aka yi fada mai tsanani tsakanin shi'a da sunna aka kuma kashe mutane daban-daban ta bangarori daban-daban a shekara ta 349 in ka kula duk shekara sai an yi fitina kuma tsakanin shi'a da sunna shekara ta 349 kuma aka samu fitina tsakanin bangarorin biyu mu'izzud dauda sai ya ce duk a je a rufe masallatai sai masallaci daya masallatan gaba ɗaya na sunna ne duk aka rufe su aka hana jam'i aka hana juma'a shi kuma wancan masallaci na shi'a kabari ne na wani da suke cewa ɗaya ne daga cikin limamansu aka bar mutane waɗanda suke zuwa neman biyan bukatu a gurinsu daga cikin shi'a su da ba sallar jam'i da juma'a ta dame su ba ba ka so ba ba su cutu ba don kana sallar jam'i don kana sallar juma'a a gurin shi a dama wannan ba komai ne. a shekara ta 351 yan shi'a suka bai masallatan sunna a Baghdad suka rubuta tsinuwa ga Muawiya da babban baki la'anallahu Muawiya ibn Abi sufiyan. sannan da babban baki suka sake rubuta la'ana Allahu man ghasaba Fatima ta fadakan wato Allah ya tsine ma wanda ya kwace wa Fatima gonar fadak dinta suna nufin sayyidina Abubakar sannan aka rubuta la'ana Allahu man akhraja al-Abbas min ash-shura Allah ya tsine ma wanda ya fitar da Abbas daga cikin kwamitin shura sayyidina Umar suke nufi mutane shida da yasa wai dambe bai sa Abbas a ciki ba duk da ya sa ali aka tsine masa aka ce kuma Allahu man nafa aba zarrul gifari Allah tsine ma wanda ya kori Abu Zarrul Gifari daga Madina suna nufin Sayyidina Usman Sayyidina Usman bai bai kori Abu Zar Abu Zar shi ya zaba ya koma Rabza ya zauna wani dan kauye ne bayan Madina amma ba Sayyidina Usman ne ya kore shi ba suka rubuta wannan suka rubuta Allah ya tsine ma wanda ya hana abin ne Hassan a gurin kakansa a wannan lokacin mu'izzun daula ba abin da yi. duk da cewa wannan zai kafa tuna yanzu a ce yan shi'a sun bi masallatan sunna duk sun rubuta tsinuwa ga sahabbai kuna ganin ni zai zauna lafiya ni zai kama da wuta to amma tunda su suna jin cewa shugaban shugaban su ne don haka za su iya yin wannan kuma babu abin da zai faru ahli sunna suka ga ba za su iya hakuri ba a zo har garin su wasu su zo har garin su kuma su rika zagin sahabban manzan Allah har ma su zo suna rubutawa a jikin masallatansu don haka sai suka tashi cikin dare suka ciccire waɗannan abubuwa suka gogoge wannan tsiruwar da aka yi nan da nan kashe gari mu'izzun daula sai ya aiko da cewa maza maza wannan abubuwan da aka goge a da shi a rubutu waɗannan abubuwan fastocin da aka cire duk a da alika su a lokacin shi waziri duk da gashi sunna ne duk da gashi sunna ne amma ya zama wazirin banza yadda dai kake ga shugabanninmu yanzu suna yi a gaban kiristocinmu na Najeriya irin haka ga dai gashi muna da shugabannin amma ajandar kirista kullum ita ke wucewa kaga ta musulmi kuma sai a yi maka sai a dawo maka da ita yanzu ka duba abin nan wannan cooperative affairs take idan ka aika kana son rijista in dai da kalmar islamic a ciki to da wuya ka samu wannan rijistar suna inda za ka sa islamic wani abu islamic yanzu na sai su reject kuma wala Allah ba su yi maka rejected din yan uwanka ne musulmi amma kirista zai iya bude komai da sunan kiristanci ba wanda zai hana shi wanda doka ba ta hana ba in bude santa ta musulmi ta musulunci in bude makaranta ta musulunci doka ba ta hana ni ba ba wani constitution da ya hana ni wannan a America ma an yi amma saboda shugabannin namu sun zama shirme kawai sun zama kawai wani kamar allon sanarwa ne a rubuta wannan sanarwar a cire ko ba a kawo wata a rubuta a cire shi ne yana nan to haka suka zama in za ka sa tsinuwa in za ka sa addu'a in za ka sa ba abin da to a wancan lokacin haka sai wazirin wazirin al-muhallabi gashi dai sunna ne amma sai zo yana roƙon mu izzud daula cewa maimakon a rubuta tsinuwa karara ga abubakar da umar da usman dan mai ba za a rubuta la'anallahu man zalama ahlal baiti a rubuta Allah ya la'anci wanda ya zalunci la'anallahu zalimina li ali rasul in ya so tsini wanda ake wa muawiya sai a banta. shi muawiya sai a bar sunan shi a tsine kuma wannan a ce a zalimai amma duk da haka izo daula ce a bar shi yadda yake aka yi fitina mai tsanani to wannan abin ba wai ya tsaya a Baghdad ba har da wasu garuruwan da suke makotaka da Baghdad har da wasu garuruwan irin su Basra irin su Hamadan an yi fitintunu irin wannan an kashe mutane da dama wanda yake nuna maka cewa sarakunan Banu Buwaihi a ƙarƙashin jagorancin mu'izu Daula sun ba wa shi'a masu tsatsauran ra'ayi dama sun ƙarfafe su ta yadda za su ga sun kafa wata al'umma ta shi'a mai karfi a cikin a cikin garin iraki sun karɓi ragaman mulki a hannunsu duk da cewa ga khalifan al'abbasi a gurin amma kada a ɗauke shi a matsayin wani abu baya da ta cewa bai isa ya gice shekara ya hada a tsallaka ba na ka zamanin asarul buwaihiyi zamanin bani wani zamani ne da iraki sunnan iraki suka ga abubuwan takaici iri-iri a wannan lokaci aka rika assasa wato cibiyoyi daban-daban na rubuce-rubuce da ilmantarwa a bagdada da najaf da kazimiya ga 'yan shi'a wato sun 'yan shi'a balubuwai sun taimaka wa malaman shi'a a wannan lokaci ta yadda za su yi ta rubuce-rubuce su yi ta talifai su yi ta fitar da littattafai waɗanda za su karfafi shi'a a wannan lokaci suka rika jawo su suka rika jawo malaman shi'a jikinsu suka rika kafa musu a makarantu suka rika kafa musu cibiyoyi inda za su yi bincike suka rika ba su gudunmawa ta dukiya mai tsoka ta yadda za su yi aikin su ba tare da sun samu matsala ba aikin da za su yi kuma shine yada shi'anci a wannan lokaci an kafa majami'ai na musamman don ƙirƙiro hadisan ƙarya a jingina wa annabi sallallahu alaihi wasallam daga cikin irin waɗanda suka shahara da irin wannan a wannan lokacin akwai wani da ake kira abul fadl shaibani wanda ya rasu hijira 387 wannan mutum ya rika rawaito hadisan ƙarya marasa kan gado yana kawo hadisan da 'yan shi'a za su rika yin hujja da su akan sunna hadisan ƙarya wanda ba su da asali da farko mutane ba su fahimce shi sun ɗauka malamin hadisi ne suka dukufa suna rubuta hadisansa daga baya aka gane makaryaci ne aka rika yayya ga littattafansa na hadisi manya-manyan malaman hadisi na shi'a sun fito sun yi shahara a wannan zamani na daular balubuwai daga ciki akwai ibnul ju'abi akwai abu tayyib duni akwai al-ma'badi akwai ibnul al akwai nubakti akwai kalmazani da sauransu waɗanda suka rika shigar da harkar shi'a suka rika gwamata da harkar mu'tazilanci kamar da ku sani shi'anci na rafida al-imamiyya kusan haɗin gambiza ne tsakanin shi'anci da kuma mu'tazilanci a wannan lokaci irin su sharifin razi suka bayyana akademiyya waɗanda suka rika yada sha'aninsu na shi'anci suna samun goyon baya daga daular banu irin su abu ubaidillahi marzubani waɗanda yake marubuci ne na adabi amma kuma na shi'a wanda shi ma ya taka rawa wajen yada shi'anci da mu'tazilanci a wannan lokaci daular banu buwaihi sun kafa majami'ai da cibiyoyi na yada shi'anci daban-daban a cikin garin bagdada da kufa da najab da karbala da kazimiya da albasra da hilla waɗannan cibiyoyi sun yi aiki iyayensu na su ga cewa shi'a ta zama ita kadai ce a iraki babu wani abu sai shi'a kowa yake son a yi da shi to dole ya zama shi'a wanda wannan fafutukar da suka yi ta yi ta zama a banza ba su yi wata nasara ba ƙarshe dai daular banu buwayhin himma ta zo ta rushe daular salajika wasu turkawa da suka bayyana su suka zo suka karya daular banu buwai suka kwace mulki daga nan daular abbasiyawa ta dawo ta samu sadadawa wannan a cikin karni na hudu zuwa na biyar wato tun daga shekarar hijira 322 har zuwa shekarar hijira ta 448 tun daga shekarar hijira ta 322 har zuwa ta 422 banu buwai sun yi iyayensu na su ga cewa sun maida iraki ta zama shi a tsantsa amma ba su yi nasara ba har Allah ya zo ya karya su a hannun salajika salajika su suka salajika mutanen taki ne su suka taimaka wa sunna a lokacin suka kwato wato ahli sunna daga wannan azaba da suke fama da ita idan mutum yana bayanin irin katobara da ta'asa da shi'a suka yi a iraki ba zai manta da abin da ya faru ba a lokacin da tatar lokacin da holaku ya dirka ko iraki wannan muna faɗarsa saboda wani abu ne na takaici da ba a taɓa samun sa a tarihi ba wato takaici ne wanda hatta wasu daga cikin malaman tarihi sun yi ta tunanin wai za ma su iya rubutawa ko ba za su rubuta ba irin yadda aka aka ci mutuncin musulmi da musulunci irin yadda bagdad a bagdad a wannan lokacin a wannan lokacin cikin karni na bakwai ne tunda Mulako ya samu shiga bagdad ya kwace bagdad a shekarar hijira 656 daga cikin abin da tsakiyar karni na bakwai a wannan lokaci a duk duniya ba garin da yake da girma da faɗi da ci gaba da ilimi kamar bagdad in aka ce bagdad an kuri in malamai kake so ka je bagdada malaman ma na fanni daban-daban sawa'un ilimin da ya shafi rayuwar duniya ko ya shafi rayuwar lahira tafsiri kake magana ka je bagdad hadisi kake magana ka je bagdad fiqh kake magana ka je bagdad aqida kake magana ka je bagdad akhlaq kake magana ka je bagdad duk abin da kake so da ya shafi ilimin addini ka je bagdad in kuma harkar ilimin duniya kake magana in handasa abin da ya shafi engineering in tib abin da ya shafi ilimin likitanci kake in maganar kimiyya kake in maganar physics kake in geography kake magana in maganar ilimin abin da abin astronomy harkar sararin samaniya maganar harkar ko yake kake magana in dai ilimi ne in ka je Baghdad zaka samu masanansa zaka ga rubuce-rubuce da aka yi wanda duk duniya kowa yana sha'awar ya zo ya karanta irin wannan rubuce-rubuce ya samu malaman su yi karatu a hannunsu saboda haka wannan lokacin haka Baghdad da taburin kasa a wannan lokacin daular banul abbas suna mulki amma kuma sun yi sakaci da dama harkar mulkin ba su ɗauke ta a bakin ko abinda suka ɗauka mulki shine a saci dukiya a hole a ji daɗi a tara 'yan mata su yi rere a yi kaɗe-kaɗe a yi shaye-shaye shine suka ɗauka mulki harkar aƙida ba su ɗauke ta da muhimmanci ba don haka a wannan lokacin da bagdada lokacin da holaku ya dirka ko bagdada bayan ya yi wa kansa sharar fage ya samu haɗin kan kirista da yahudawa da waye da waye yadda zai iya tahowa ba tare da ya samu matsala ba a lokacin wanda yake waziri mutum na biyu bayan sarki khalifa na daular abbasiyya al-musta'sin billah bayansa mutum na biyu shine wazir ibn al-alqami ibn al-alqami din nan ka ta fara rikakken shi'a rikakken shi'a sai ya zama na ashe sun hada baki da hulaku hulaku shine shugaban tatarawa mutane ne wanda suke rayuwa a arewacin china mutane ne suke rayuwar jeji ba su da wani abu ci gaba ba su da wani asali ba su da wani ilimi ba su da wani addini sai gargajiya mutane ne wanda rayuwarsu ta ta gino a kan farauta da kamun kifi da sauran abubuwa irin wannan ba wani tausayi da rahama da hanana a zuciyarsu suka ga ya kamata su mallaki duniya gaba daya suka dirka ko kasashen duniya suna ta cin su da yaki suna kashe duk wani abu mai rai da suka ci karo da shi ba abin da ya dame su su kona duk abin da suka gani a gaban su waɗannan su suka nufo bagadadan kasancewa ita ce cibiya ta musulunci in ka kama ta ka kama daular musulmi a lokacin ashe shi wannan holaku abin nan ibn al-alqami bashi'i shi wannan mutum bashi'i har zuwa yanzu a littattafan shi'a ana kwarzanta shi suna yabansa a lokacin ashe ya haɗa kai da holaku akan cewa ya yi masa aiki ta yadda zai raunana garin ya da kasar ya da mulkin kafin ya zo ya same ya samu garin tubus tubus don haka sai ya shiga bawa al-musta'sin billah shawarwari da banza ya rika gaya masa cewa ya kamata abinda ake kashewa sojoji a rage saboda gaba daya abinda bajet din sojoji sai aka zabtare shi aka kwashe. har sai da ta kai sojoji suna bara a kasuwanni ya ce a ba su gonaki su je su yi noma ya zama na soja ne ba ba training yadda talaka zai ɗau fartanya shiga shi ma yi ina za a yi zauna da fartanya kuma ka zama soja ko ka je ka yi training ko ka yi fartanyar ka sannan ya ce sun yawa ana da soja a bagdad kawai ana da soja soja soja dubu ɗaya amma yasa aka rika korarsu sai da aka dawo da su soja dubu goma dubu goma kuma ya sa aka zartare musu albashi ba albashi suka rika bara a kasuwanni da aka ba training ba kudi ba kishi ba komai duk sa aka yi wannan ya rika ba wa shi wannan khalifa irin waɗannan muyagun shawara saboda sun hula ku ya ce ya masa shimfiɗa ta yadda in ya zo ba zai sa kai ya asarar sojojinsa lokacin da ya zo ya yi sansani a bayan bagdad bagdad tana da manya-manyan gine-gine da suka ganoyi da suka gani lokacin da ya zo ya yi sansani sai hulaku sai ya zama da nasirun abin nan a sai ya zama da shi a ibn al-alqami bashi'i sai ya rika sage gwiwar khalifa cewa kada a yi jihadi mutanen nan kawai mu nemi zaman lafiya da su mu nemi zaman lafiya da su amma maganar mu yaƙe su ba za mu iya ba ce kawai a samu a aika wani delegate da zai je ya wakilci khalifa da 'yan ƙasarsa a tattauna da hula wa za a aika sai aka aika ibn al-alqami da wani kirista su za su wakilci khalifa da al'ummarsa a wajen tattaunawar zaman lafiya da hulaku saboda haka suka tafi hulaku ya ce to ya kamata a iya za iya tattauna maganar zaman lafiya amma bisa sharuɗa kun gani na zo ne domin in fitar da ku daga zalunci tabbatar muku da dimokuraɗiyya ba zama zan yi ba zan koma ƙasata in na zo na saba irin da yadda kaga tattar da zamaninmu suna yi za mu tabbatar da dimokuraɗiyya ne da yanci yancin bil'adama da daidaito sannan mu tafiya ba mun zo mu zauna ba haka hulaku shi ma ya zo da wannan matikin ya zo aka zauna ya ce to sharaɗi na farko ka gaya wa khalifa duk waɗannan ganuwoyin da suka kewaye bagdad a rushe su sharaɗi na biyu ramuka da aka yi gwalalo-gwalalo da aka yi na a hana mayaƙa shigowa abin ne su sharaɗi na uku a bani 'yan tsagera 'yan ta'adda wai waɗanda suke cewa a fito a yi jihadi akwai mujahiduddin ibnu aibak da wani ismail ibnu shah waɗanda su sun naci a lokacin cewa kawai a fito ai jihadi amma ba zai yi ba wani ya zo ya ce zai mamaye kasar mu mu masa ido to duhul abin da duk ibnu alqami yana kai wannan rahoto sauraka a bani tsagera a kawo a kawo mana yan tsagera a kama su ya ba da sharuɗansa mu kuma sakamakon haka za mu kyale ku ba za mu kashe ku ba ba za mu cire shugaba ba daga mulkinsa amma zai yi shugabancinsa karkashin kulawar wato karkashin sa idan don abin da zai yi aiko yana son yi kaza mu mu yadda sannan yi ci in yi haka za mu ba shi wannan damar suka koma suka gaya wa al-musta'sim billah khalifa ga sharuɗa khalifa ya gama firgita ya gama tsorata bayansa kullum ibn al-alqabi ya shigo gaya masa irin yawan sojoji da waɗannan mutane suka zo da shi da makamai ƙara tsorata shi waɗancan 'yan ƙoƙarin a yi jihadi a yi jihadi suka fito suna ta kiran a yi jihadi yana fahimtar gaskiya suke faɗa shi khalifa amma kuma yana son rayuwarsa ga kuma ibn al-alqami abin da ya zo masa da shi ya tsaya tunani ya zai ya ansa ko kai ya ansa kola ko ya ga ana bata masa lokaci har sai an tsaya an yi tunani saboda haka ya zo da manya-manyan majaujawansa wanda za a rika jifan ganuwa da ita take manya-manyan duwatsu ne da majaujawa za ta harbo tare da wuta saboda haka sai ya fara harbin ganuwoyin bagadaza yana harbi yana harbi wajen kwana hudu a wannan lokacin da ake wannan harbe-harben shi khalifa fa yana zaune tare da kuyangarsa tana masa rawa har wani har wata kibiya ta zo ta samu kuyangar ta mutu a lokacin ya fahimci abubuwa ba kyau shi ne sai ya umarni a ƙara ɗaurara tsaro a cikin fadarsa a wannan lokacin ya je ya nemi shawara ila alƙalmi to me za a yi yanzu ga shi mutanen nan gasha sun fara harbo to ibn al-anqari ko bakin su daya sai ya ce to bari zan je in ƙara tattauna da su aka je hola ko shi yana ganin nasara a hannunsa take yanzu ba wani abu ko ba ku da wata takarda da za ku yi tattauna da ita saboda ka sai ya ce waye sharaɗi ka ce su zo khalifa da manya-manyan dattawan gari da manya-manyan mutanen gari da manya-manyan malamai da azu a zo a same shi a tattaba sharaɗi khalifa ya fito da 'ya'yansa manya da mazan mazansu da matansu duk ya fito da su da manya-manyan masu ba su shawara a fada ibn al-aqdam ya zo ce ga tsarin da aka yi ga kuma abin da aka yi gara a je a yi tattauna baki da baki kai da shi muna ga za a fi samun nasara saboda haka ya fita da wajen mutum abinda ake kiyasta wajen mutum bakwai tare da manya-manyan gari da fadawa da da 'ya'yansa maza guda uku da 'ya'yansa mata guda uku maryam da khadija da fatima ya fita da su da aka je fadar ku inda ya sansani aka ce to don a tsaye a layi sai an caccaje mutane har shugaba khalifa a caje shi tukunda ba komai a jikinsa aka caje shi da shi da 'ya'yansa da wasu 'yan tsirari aka ce su wuce sauran kuma aka ce a tafi da su ina aka tafi da su aka jido aka yanka su shi kuma khalifa aka ce to a shiga da shi aka shiga da shi a lokacin a gabansa aka yanka babban ɗansa abul abbas aka yanka na biyu babban ɗansa shekararsa 25 a lokacin ana ce da shi ahmad abul abbas aka yanka shi a gabansa aka yanka mai bi masa mai shekara 23 ana ce da shi abul fada'il aka yanka shi aka kama na uku na ukun aka kama shi sannan 'ya'yan mata su ma aka ce a haɗa su cikin ganimar yaki sannan hulaku ya nemi ibn al ya gaya masa duk waɗanda suke manyan gari da malamai mahaddata limamai masu hudu ba sallar juma'a duk a gaya masa su ya kuma ba wa sojojinsa izini cewa su shiga garin bagada da ya halatta musu komai ko me ya halatta musu a cikin muharram a cikin watan muharram ƙarshensa na shekara hijira 656 waɗannan sojoji suka kutsa cikin garin bagdad kisa duk wani abu da za su karo da za su kashe shi su kashe na kashewa idan mace ce sun ga mai kyau ce su kama ta su yi mata faɗi su tafi da ita babu tsoho ba yaro duk wani wanda suka ci karo da shi akwai wanda ɗaya daga cikin sojojinsa kamar yadda ibnu kathir yake faɗa da su ɗaya daga cikin sojojin tatar ya zo ya samu an kakkashe mata masu shayarwa guda arba'in ga 'ya'yansu nan jarirai mutum ɗaya daga cikin tatar duk yanka 'ya'yan jarirai guda arba'in za a bi mutane su shiga gida su kulle a karya kofar gidan ko a ƙodata su bi su hau sama a fi sama a bi su a rika yanka su sai da ruwa ya rika abin jini ya rika zirara ta indararo kamar yadda ana ruwan sama kake ga ruwa na haka jini ya rika mutane suka rika shiga cikin shadda suna ɓoye kansu wasu su yi rami kamar makabarta su rufe kansu saboda bala'i wasu su shiga bola su yi rami a cikin bola su rufe kansu haka suka rika aikawa gidajen manyan malamai masana malaman fiqh mahaddata alƙur'ani, malaman tafsiri malaman hadisi ibn al ya ba da sunayensu gaba ɗaya da adres ɗinsu za a aika malami a ce ya zo ya kawo kanshi ya kai kanshi makabarta kaza wacce tafi kusa da shi ya fito kuma da kwansa da kwarkwatarsa 'ya'yansa da matansa duk ya fito da su haka zai fito ya kai kansa wannan makabarta a gabansa a yanka 'ya'yansa maza a yi wa matansa faɗi da 'ya'yansa ma shanna shi kuma a kashe shi haka suka yi ta yi kwana arba'in cur suka yi a cikin garin bagada daban da kisa da yanka da suka ba abin da su a lokacin khalifa ya fahimci da waye ke tari ya rika ganin yadda suka rika girmama ibn al alqadi ashe duk abin nan da ake dirama ake masa yana lokacin ya fahimta lokacin da wala ta da manas maganar nadama kuma an wuce ta ya fahimci ashe duk abin nan da aka sa shi ya yi na ya rusa soja ya rusa gidan soja ya yi wulakanta su duk ashe taktik ne wani abu ne shiryayye wanda ibn al ya shirya sai bayan kwana arba'in ana kisa gari Ban da gawa ba abin kake gani annoba ta barki ba a garin kawai ba hatta annoba sai da ta kai har kasar sham har garin siriya a yanzu tuna ba kotaka mutane suka rika mutuwa saboda lalacewa sararin samaniya an yi ruwan sama gawa ta taɓe sannan aka ce a yi shela wanda dai ya saura da rai ko ya shiga gidan ibn al-alkami an yafe mishi a lokacin aka yi wannan shelar mutane suka rika fitowa kamar gawawaki daga cikin makabarta haka mutane suka rika fitowa wani daga shadda wani daga waɗanda suka rage da rai yunwa da annoba kuma ta shiga kisa tun da gari ya zama annoba yunwa gashi ba abinci su kuma suka rika mutuwa a dalilin wannan ibn al-alqami kuma da mu masa alkawari cewa idan an karbi ƙasa shi za a ci gaba da da kasawa da shi za a ci gaba da tafiya da shi a wannan lokacin bayan an gama kashe mutanen gari shi khalifa aka bar shi da ransa don ya ga duk abin da za a yi wa mutanen ko da ya gaba idan aka gama aka zo yanzu saura shi a da yake shi hola ku yana tafiya da ɗan duba waɗanda suke masa duba sai ‘yan duba suka ce da shi kada ya kashe khalifa domin in ya kashe shi jininsa ya zuba ƙasa musulmi ba za su yafa wannan jinin ba ko baɗin ba daɗe sai sun ɗaukansa ‘yan duba sai suka gaya wa hola ku wannan akwai wani malamin shi'a da yake tare da hula ku ana ce da shi nasirin dini dusi wanda nasirin kufur ne za ka ga ibn tayyib ce nasirul kufur dusi babban malamin shi'a ne yana tare da hula ku sai ya ce ai abin da suka gaya maka ko da haka ne ina ga ai za a iya kashe shi ta yadda jininsa ba zai zuba kasa ba sai ya ba da shawara a yi masa kisan da jininsa ba sai ya zuba ba aka ce kawai a yi ta harbin sa da kafa ana dukansa ana shurinsa har ya mutu na haka ba sai an yanka shi ba ko an caka masa makami sa ya zuba kasa haka aka yi masa kuwa aka aje shi gaban sojoji suka dinga harbin sa wannan ya bugo shi ta nan wanda har sai daidai da numfashi shawarar wannan ta nasirin dole tusi yadda za a kauce wa magatun yan duba tunda ana maganar jinin sa ya zuba kasa. da haka aka gama ya ce a sa gawarsa a buhu a je a jefa ta cikin teku a wannan lokacin akwai manya-manyan rubuce-rubuce da musulmi suka yi kamar da na gaya muku bagdaza ta tara masu malamai da yawa da littattafai katafarai wagargi da yawa sai suka gaba kuma abin da za a yi la'aje a diramma waɗannan littattafai da a su a lokacin manya-manyan wuraren da ake da su na ilimi haka aka raka bin su ana ƙona su haka aka rika kona littattafai bayan an kashe malaman an kashe jama'ar gari kuma aka shiga kona littattafai wannan duk da shawarar irin su ibnul alkami da Allah ya tashi nuna masa aya bayan shi holaku ya gama abin da yake ya naɗa wanda zai rike masa garin aka sa ibn al-alqami ya ci gaba da rike waziri shi kuma holaku a cikin watan jumada jumadal ula sai ya tattare nashi ya nashi yi gaba ya koma can babbar hedikwatar sa ibn al-alqami bai je ko ina ba Allah ya kashe shi abinda yake so ya samu na daula da daɗi sai ubangiji ya giba shi sai ya kashe shi akwai ɗansa sai aka naɗa ɗansa shi ma ɗan bayan watanni sai Allah ya kashe shi haka Allah ya musu abin takaici har zuwa gobe shi a suna yaban ibn al alqami kuma suna jinjina masa akan abin nan da yi suna cewa ai yayi maganin waɗanda suka zalunci alil baiti ne suka kwace musu shugabanci tunda khalifa na daular abbasiya ba alu ali ne to daman azzalimai ne don haka nasirun abinda ibn al ya yi taimakawa ya yi aka sakanta wa alil baiti a cikin littafan shi'a akwai wannan don haka shi'a sun samu kafuwa ta hanyar daular banu buwaihi da wannan lokacin da hulaku ya zo da abin nan a bagdad da sauran wani sun kira na iraq amma ba su yi karfi ba in ko kula haka abin ya taho har zamanin daular daular usmaniya duk a hannun shi'a har zuwa lokacin saddam din nan kun ga ba wanda ba ya san akwai shi'a a iraq sai yan kaɗan mutane kaɗan suka san akwai mashi a iraq saddam ya na sakat duk bidiyoyin ya hana sai bayan an kashe shi sun taimaka wa tatar na wannan zamanin abna'ul alkami da suke iraki sun taimaka wa tatar dama ibnu taymiya ya faɗa a cikin littafinsa a cikin fatawa ya faɗi maganganu irin wannan ce iraki yace duk sanda aka samu yahudu da nasara za su yaƙi musulmi a iraki to in akwai shi'a sai sun taimaka wa kafirai akwai a cikin minhajus sunna na uku juz'i na uku shafi na 223 akwai inda yake cewa inna asla kulli fitnatin wa baliyatin hum shi'a asalin duk wata fitina da bala'i a duniya shi'a wa man dawa ilaihim da wanda ya shiga karkashin su wa kathirun min as-suyuf allati fil islam ma kanat min jihatihim wa bihim tasakkarat zananika yace da dama inda kaga an zara takobi a tarihin musulunci ana harar musulmi ka samu ta bangaren shi'a ne kuma a karkashin su ne zanadika suka faki masu bayyana musulunci su boye kafirci haka nan a cikin minhajus sunna na hudu shafi na goma yake cewa fahum yuwaluna a'da ad-din alladhina ya'rifu kullu ahadin mu'adatahu min al-yahudi wan nasara wal mushrikeen suna nuna soyayya su ga makiya addini waɗanda kowa ya san su da kin addini yahudu ne ko nasara ne ko mushrikai suna nuna soyayya su ga waɗanda yace adu na auliya Allah alladina hum khiyaru ahli dini wa sadati muttaqin amma ka samu suna kiyayya nuna kiyayya su da gaba ga masoya ga ga masoya Allah waliyan Allah zababbu masoyan wannan addini shugabannin wannan addini masu tsoron Allah a wani gurin yake cewa wa qadra aina wa ra'a al-muslimuna annahu idza tuliya al-muslimuna bi kafir kanu ma'ahum ma'ahu al-muslimin yace mun gani da idan kuma musulmi sun gani duk sanda aka jarrabu musulmi da wani kafiri maki to a suna tare da makiyin su akwai maganganu irin wannan da yawa da babu lokaci na ibnu taymiya da ya rika faɗa kuma duk wanda ya duba tarihi zai ga haka ne a iraki mun ga wannan lokacin da tatarul judud sababbin tatar suka shigo ƙarƙashin jagorancin bush mun ga waɗanda suka tarbe su da furanni suna musu buɗa suna musu waƙa suka buɗe hannayensu suka rungume su mun ga ko suwa ne su sistani su abdulmajid al-khuri da sauransu da sauransu wanda har yanzu ga sunan su su abin muhammad abdul hakim al-baqir wasu an kashe su wasu kuma suna nan da yadda aka danka wasu ibn al-alqami ragamar mulki a nan can su ma aka danka musu amma har yanzu demografiyan sunna sun fi yawa a iraki har yanzu alƙalman lissafi duk da hijira da aka rika samu ta iranawa mutanen farisa su wannan sistani ai duk farisa ne duk ba laraba ba ne duk da hijira da suka rika yowa suna sudowa cikin iraki har zuwa yanzu ba su iya kamo yawan ahad adadin ahalin suna abinda lissafi ya nuna na gaskiya hamsin cikin ɗari ahalin suna ne abin nan ahalin sunna ne a iraki arba'in da bakwai suke shi'a sannan sauran uku fasantin na uku sauran ƙananan addinai yahudu da nasara da sabi'awa amma 50 fasin wasu ma suna cewa ya fi haka adadin to amma a mafi karancin abin da zaka faɗa amma yanzu abin da ake faɗa ai shi a su suka fi yawa wanda duk bai sani ba sai ya zata haka ne demokuraɗiyyar ƙarya a zo a murda zaɓe a hana ahlus sunna ma su sai zaɓen yankunan da aka san na ahlus sunna ne a ta sada fitintunu daga mabubai waye zai fito wani zaɓe saboda haka aka ba su dama suka rike mulkin kasar iraki wanda na tabbata wannan mulkin ba zai daɗe ba zaman sa a iraki zaman amerikawa amma amerika suka tafi yadda suka shigo a bayan tanka ta amerika haka za a ɗauke su a bayan tanka a fitar su ba za su iya rike ƙasan nan ba dan turjiya suna nan suna turjiya don haka zaman amerika a cikin ƙasar ne zaman su yi mulki amma da zarar sun tafi to babu yadda za a yi kuma su iya zama a wannan ƙasar ba za su iya ba saboda ka har zuwa yanzu shi a iraki ba suke da yawa ba akwai lissafi lissafe lissafe na kabilu da ma da aka yi suka shigo cikin iraki da amma ba lokaci da za mu kawo wannan wannan duk shimfiɗa ce don mu fahimci hikimar da ta sa ibnu taymiya ya rubuta wannan risala ya ce kuma ga 'yan iraki bai ce ga 'yan sham ba duk da cewa shi mutumin sham ne shi mutumin siriya ne a dimash amma kuma ya rubuta ta ne zuwa ga shi'ar iraki shi a sham abinda ya fi damunsa sha'anin sufaye 'yan bida'a can kuma shi'a su suka fi su suka fi damun su don haka insha Allah sati mai zuwa bi iznillahi za mu shiga ga dangadan karatun mu cikin wannan littafi don haka ba na jin ma za mu tsaya ansa tambayoyi sai dai a bari sati mai zuwa insha Allah sai mu ansa tambayoyin da za mu yi za mu samu bayan karatu wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi